a yayin da bikin babbar sallah ta idil kabir ke karatowa inda al'ummar musulmi ke yunkurin sayo dabbobi domin yin layya dangane da haka na ziyarci kasuwar 'yan awaki da ke unguwar nasara a garin jos to koyaya hada hada siye da sayarwar dabbobin ke gudana a bana sunana salihu muhammadu inuwa kuri sarkin pawan plateau batun dabbobi a wannan shekara Eh, to batun dabbobi alhamdulillah mun gode wa allah kowanne lokaci da irin lokacin da yake zuwa wannan lokacin ya zo mana shanin akwai dan karanci ragunan ma akwai dan karanci amma a dai kwai abin akwai daraja to ya batun ciniki ba eh to bakin ciniki dai alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah subhanahu wata'ala ana dan tabawa ana sayarwa dai gwargwado duk da dai kasar ga halin da take ciki ba kuɗi. Na kuma tuntubi wasu masu sai da dabbobin inda suka kada baki suna cewa. Alhaji na Madina sarkin zangon 'yan shanu eh, na filato gaba ɗaya. Ya batun dabbobi raguna da awaki. Alhamdulillahi Allah ya kawo mana daraja su suna daraja. Yanzu kamar wannan za ta sai da ita nawa. Tinkiya wannan. Eh. To kamar wannan yar wannan da ya karama za a sai da ita kamar dubu goma sha biyu ko sha uku. Wannan ba. kamar wannan shi kuma an saye shi dubu talatin da biyar to ya ciniki ba a bana to ciniki a bana yadda yake tafiya muna fatan dai tunda Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasa muna sa rai da ciniki zai huce ma na bara. To ni ne Suleiman Musa zanga-zanga dillalin shanu a nan. Shanin na gani yanzu kama wannan farashin su nawa nawa. Shi wannan yanzu farashin shi yana kan kai ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da tamanin su amma da shekarun biyu wani sai ɗari uku ma da hamsin. Akan sai da shi rashin dan kasuwa amma da shekarun biyu wani sai ɗari uku ma da hamsin. ko bana ana zuwa a saya ko. ina abu da jama'a ba sa shigowa da darshin kuɗi da yake tattare da su ko masu saye domin yin layya sun bayyana kudirin su ne kamar haka gashi na ga ka zo kasuwar ƴan shanu zaka sayi rago haka ne wanne kake so ka saya wannan nake so in saya eh, to nawa suka ce ina suka ce an taya shi dubu talatin eh, to kai kuma ka ce nawa ni kuma ina neman sauki ne saboda kuɗin nawa bai kai dubu talatin din ba shi kuma mai ragon yana cewa shi kuma ya wuce haka a gunsa eh, masaukin nawa kake ko saukin dubu uku haka da dan saboda dan abin da za a yi na la'ada da dan abincin da zan saya zuwa yan kwanakin nan da za a yi saboda rike ragon ma aiki ne eh in bai rage ba ba za ka yi layin ba sai dai duba na kasa da shi ya shi ka zo sayan ragon kwarai da gaske amma na nawa kake so ka saya ina so kamar na dubu arba'in da biyar nake zan saya to amma a bisa yanayin al'amura yake tafiya mun gode wa Allah wannan gwamnati ba abin da za mu ce mata mu dai fatan da muke Allah wanda ya samu sallah lafiya kuma Allah kuma albarkacin wannan gwamnati muna fatan Allah ubangi ya bamu ikon abin sayo na kasa da mu ma Allah ubangi ya kawo su saya daidai bakin gwagwado abinda wasu masu niyyar sayan dabbobin layar suka sanya wa ido su gani shine ko farashin dabbobin zai faɗi daga nan zuwa ranar jajibaran sallah domin su garzaya su so Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa